wayar kunu ilaiha sannan kuma yana ainihin karkata zuwa gare ta wai tawakkalu alaiha yana dogaro gare ta yana barin Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe sai mala yake cewa walau ju'ila hadha al-amru fi ruqa lam tushra ai irin wannan tunanin da za a sanya shi ga ruqa to da bai halatta ba shi ma inda za a dauka cewa ruka ce take bayar da waraka da ita ake dogara ba da Allah ba ita ce take yin komai ba tare da Allah ba ya ce to da ita ma sai ta zama bata halatta ba fa kaifa bihi fitta ma to balle kuma a ce an saka irin wannan tunanin ga layu ma'ana rukuyar ma ta shari'a da za ka ɗauka ita ce rukuyar da kanta ba Allah ba to matsala ta faru to da ƙarshe sai mala yake cewa qala al-hafiz ibn hajar rahimahullah fi fath al-bari al-imam ibn hajar ya faɗi a fath al-bari a mujallar na goma shafi na 155 195 yace A أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط malamai sun haɗu akan halaccin ruƙuya amma fa sai in ta haɗa sharuɗa uku sharaɗi na farko an ya kuna bi kalamin lahi ta'ala au bi asma'ihi wa ta zama za a yi ne da maganar allah wato alƙur'ani ko sunayen shi da siffofin shi wa bil lisanil arabi aw bima yu'rafu ma'anahu min ghairihi sannan sharaɗi na biyu a yi ta da harshen larabci ko kuma a yi ta da wani harshe wanda ake iya gane ma'anar shi sharaɗi na uku wa an yi utaka da annan ruƙuya la tu'assiru bi zatiha bal bi ta'ala harabaitul qasid wato sannan a ƙudurce cewa ita ruƙuyar ba da kanta take ta'asiri ba amma zatin Allah ne Allah ne yake ta'asiri waktalafu fi kauniha shartan sai kuma malamai suka yi saɓani game da kasantuwar waɗannan abubuwan su zama sharaɗi warrajihu abin da yake daidai annahu la budda mi'ni itibari shurutul mazkura babu makawa lallai maganar da take daidai ita ce a lura cewa waɗannan sharuɗan su ne abubuwan duba domin misali in aka ce rukuya ba sai an yi ta da alkur'ani ko ba da wani suna daga cikin ainihin sunayen allah ba na ɗaya kenan aka ce ba sai harshen larabci ba ko kuma aka ce za a iya yin ta da wani harshe ko ba a iya gane ma'anar sannan aka ce kuma ba sai ainihin an ƙudurci Allah ne da ta'asirin ba za a iya ƙudurci to ai kaga an koma wani abu wanda ba musulunci ba domin mutanen da ba sa jin larabci suna da abubuwa da yawa waɗanda suke addu'a da shi wanda bai tabbata daga Allah ba kuma ba daidai ba ne ashe dole a san shi da larabci ko kuma a gane ma'anar shi don haka sahihiyar magana da ya ce waktalafu fi kauni ha shartar sabanin da malamai suka yi akan waɗannan sharuɗan su zama sharaɗi kafin rukuya ta halatta to malam yake cewa lallai dai a itibari shurutul mazkura to shine rajih to sabi'an na bakwai annat tama'ima suddu babar ruqa ash-shar'iyya laya in aka saki halaccinta to shi kenan za ta toshe kofar rukuya wadda take ta shari'ar musulunci ce saboda mutane za su daina yin rukuya shari'a sai kowa ya koma laya kala shehu na al’imam al’albani rahimahullah fi ta alikihi al’alkalimin tayyib ci malamin mu al’imam albani Allah ya gafarta mishi ya fadi a cikin ta alikin shi dewa al’alkalimin tayyib na ibn taimiyya shafi na 45 zuwa biyar. yace la ya yajuzu lihtijaju bihi ala jawazi ta'liq at-tama'im fil qur'ani asarin ainihin amur da muke magana a wannan da muka karanto a dazu amur ibn wa yake da suna abdullahi dan amur dan asko yace bai halatta a yi hujja da wannan asari ba a bisa halaccin rataye laya ta alqur'ani li'adami subuti zalika an ibn amr saboda wannan bai tabbata ba daga ainihin shi abdullahi dan amr wala siyama wa huwa mawqufun alaihi balle ma wannan magana an tsai da ita ne gaje shi asalin addu'ar dai muka ji daga annabi ce ko mm. sallallahu alaihi wasallam amma wannan cewa yana rataya wa yaran fa ba daga annabi bane daga gare shi ne sannan kuma muka ji cewa ma bai inganta ba Na haka sai malai ce fala hujjata fihi babu hujja a ciki wa qala shaukani shaukani ke cewa wa qad warada ma yadullu ala adami jawazi ta'liqi tama'im ya ce haƙiƙa dai nassoshi sun zo waɗanda ke nuna rashin halaccin rata ya laya fala ya komo bi ƙauli abdullahi ibn amrin hujja don haka kuma ba zai yiwu tun da dai daga annabi an samu cewa kada a yi to ba za a iya tsaye da hujjar a yi da maganar abdullahi dan amru ba wannan fa duk akan kaddara maganar ta inganta eh. to balle bata inganta ba wannan fa duk akan kaddara maganar koda ta inganta kuma shin tana daukar wannan ma'anar wato in ba kuma ta ba tun ɗazun na ta tarkizi akan wannan dole ne ahli sunna su dawo taitayin su akan abu biyu abu na farko shine wannan abin tukuna ya inganta abu na biyu to tun da ya inganta menene ma'anar shi sannan abu na uku wanda yake da muhimmanci ko ya fi waɗancan muhimmanci shine ya inganta mu mun gane ma'anar shi su yaya salaf suka ba shi ma'anar in ba haka ba sai zama mu zo muna yin wani addini ba irin addinin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama da shi ba ba kuma irin fassarar da annabi ya ɗora sahabbai suka bi ba na haka sai zama irin addinin da muke daban da wanda suke yi to kaga ayoyi sai su ci mu kenan na alqur'ani da Allah yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq sai zama imanin ba irin nasu ba sannan kuma sai zama can waccan aya da take magana dangane da eh, eh, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sai zama kenan muna bin wata hanya ba ta mu'minai ba ba wadda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka bi ba sai zama mun saba wa manzon Allah kenan don haka dole ne ahli sunna su dawo cikin taitayinsu idan mutum ya zo da hujja abu sai a duba abin ya inganta eh sannan wacce ma'anar abin yake ɗauka eh, ku dai ji da Allah shirme ya tabbata shirme Aisha a can ai ita tana tabbatar da abin da yake su mutanen da suka yi kuskuren fahimta suka kawo shirman ba abin da Aisha ita Aisha tana ta'arifin laya ne mecece laya laya ita ce abin da karataya da fatan Allah ai da fatan bala'in da Allah ya kaddara ita layar ta kawo maka da bala'in da Allah ya kaddara ita Aisha ta arifi ta yi amma sai suka tafi kuma suka ɗauki wannan suka ce Aisha ta ce laya ta alkur'ani ta halatta Abdullahi dan Amr yana rataya wa yara ne allo a wuya ɗauke da ayoyi cewa su rinka karantawa ayoyin nan ko addu'o'in nan na tsari sai aka je aka ce yana rataya wa 'ya'ya laya wannan ya halatta laya na ɗaya abun bai tabbata ba na biyu ma'anar asalin abin da aka samu daga gare shi bai da alaka da maganar da ake yi to gaskiya na gaya muku wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya rikita ahli sunna a najeriya misali yanzu sai mutum ya karanta maka hadisin jilsatul isra sai ce ai gashi an ce kana ya jilisu fi witrin min salati ai gashi annabi yana zama ne a sallar wutiri saboda haka a sallar wutiri ne ma annabi yake kaga da farko hadisin ya tabbata amma a sallar wutri ne annabi ke jilsatul isra a'a an ce fi wutrin min salatihi anan kalmar wuturu ba ta zo ne da ma'ana ta istilahin wutrin malaman fiqhu ba wuturi ne bi ma'anahu al-lughawi dan haka me kenan ma'ana a raka'a ta daya da raka'a ta uku raka'a da bata da yar uwa ma'ana ba a raka'a ta biyu da raka'a ta hudu ba to gano ma'anonin nassoshi jama'a yana daga cikin da'ab na ahlus sunna tsayawa kuma a kasa gane ma'ana sannan a gina wani hukunci wanda kuma ina son ku gane duk abin da ka gina a ƙarƙashin abin da fahimta shi ba haka take ba sai kaga abin ya kawo rudani a cikin sunna sai kaga abin bid'a ne ina fatan mun gane saboda haka gaskiya abubuwa ne guda biyu suke taimakawa zuwa uku waɗanda za su sa mutum ya fahimci nasoshi abu na farko dai tsarkin zuciya abu na biyu kuma sanin ilimi na usul wanda yake magana dangane da dilalatul alfaz abu na uku shine mai shine kwarewa game da harshen larabci idan babu harshen larabci san ba za a iya fahimta waɗannan abubuwa ba allah maɗaukakin sarki ya taimaka to shine sai yake cewa wasalafu min at-tabi'ina wa ghairihim mukhtalifuna fi zalika malam nasiruddin al-albani ya ce malaman farko daga cikin tabi'ai da waɗansu waɗanda ba su ba sun yi saɓani game da halaccin rataye laya ta alkur'ani fa ajazahu ba'dhum wasu suka halatta wa karihahu na wasu kuma suka ainihin hana wa hadha alladhi nakhtaruhu wannan maganar mu ita ce zamu zaba ta cewa an hana din da adam subuti zalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin ainihin wato tabbatuwar wannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato laya ta alqur'ani bata tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ولأن القول بجوازه يعطل سنة الترقية بالمعوذات وغيرها yace kuma saboda ba da halaccin cewa ya halatta a sanya laya ta alkur'ani zai hana bin sunna ta ainihin yin ruqya da qul a'udhai bi rabbil falaki da bi rabbin nasi wa da waɗansu su abinda in ba kuma ta ba dalilin da yasa malam salim ya kawo wannan magana ita ce wato yin laya zai hana bin rukuya a shar'iyya ina fata an gane yin laya zai hana ainihin rukuya a shar'iyya ina son ku fahimci wannan da kyau to sai malam yake kawo wannan kalmar ta albani ta ƙarshe abinda take cewa shine idan muka halatta wa mutane yin laya ta alƙur'ani to wannan kuma za mu kashe sunna ta ainihin yin rukuya a shar'iyya da ya kula a'udhu birabbil falaki da birabin nasi da kuma ainihin wasu addu'in waɗanda suka zo a cikin ainihin shari'a ta musulunci saminan abu na takwas anna zalika wasila likitabatil hujub واتخاذها muhna littakassubi وابتزاز أموال العوام والطغام والسجح آه كو هكا والسج إيه Wato. nan yana son ya kawo wata magana ne na wato barin a ci gaba da aikin rubutun layu da sauransu ana daurawa ya ce wannan kuma wata hanya ce wadda za ta kai zuwa ga wato halaccin me za ta kai zuwa ga halaccin rubuta kambu da guraye na tsari da kuma daukan wannan abu ya zama sana'a wadda za a rinka ainihin wato cin abinci da ita ana ainihin ɗiban dukiyan mutane wawaye da ainihin wato karkatattu da kuma 'yan neman duniya wato waɗanda kawai manufarsu manufar duniya ce wanda kuka dubi wannan shine waƙi in abin da yake faruwa jama'a yanzu malamin sunna sai zauna da yunwa amma malamin bidi'a da mai ba da ire-iren waɗannan abubuwan sai ka ga yau shine yake a fitilar shi take haske a gari na fata an gane Wakala أستاذنا الإمام Imam Abdulaziz Bin bin rahimahullah. rahimahullah ya ce ainihin babban malamin malaminmu al'imamu abdulaziz bin baz allah ya gafarta mishi ya faɗi a cikin littafin shi mai suna fi majmu'u fatawa wa maqalat mutanawwi'a a mujalladi na hudu shafi na 332 ya ce amma ma ya ta'allaku bi amalihi akhar min kitabatihi hil hujub fa hadha la yajuz yace dangane da ainihin fatawar da aka nema game da ɗaya ɓangaren aikin na shi mutumin da ake tambaya a kan shi shine aikin ɗinka layu da guru da kambu sai ce wannan bai halatta ba li'annan rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala ya ce man ta'allaka tamima fala atamma Allahu lah wanda diyara ta laya tuka da Allah madaukakin sarki ya cika mai bukatar shi wa man ta'allaka wada'a wanda ya sa farin kuɗi wato wuri fala wadda Allahu la kada Allah ya mishi albarka wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace man ta'allaka tamima faqad ashrak wanda yasa laya to yayi shirka wal hujub yace hujub din nan wato guraye da kambu hiya tama'imu sune da layu fala yajuzu katbu tama'im wala ta'liquha wallazi yu'alliquha yunkar alaihi bai halatta a sa layu da guraye ba bai halatta a makala su ba bai halatta a rubuta su ba kuma wanda yake rataya su mato to a yi mishi musun haka wallazi halin linnas yunkar alai wanda ke aikin rubuta su ga mutane to shi ma sai a yi mishi ainihin inkari hatta walau kanat min alqur'ani ko da kuwa ta alqur'ani ce kana abdullahi ibn mas'udin wa jama'atun gairihi ko min as-salaf salih yankiruna zalika abdullah dan mas'udin da wasu tari daga cikin malaman farko suna inkarin wannan suna musu akan haka sawa'un kanat min alqur'ani aw ghairihi ko na alqur'ani ko ba na alqur'ani ba lil ahadith al'amma amma as-sabiqa fi zalika saboda hadisi waɗanda ainihin wato suka zo baki ɗaya suke magana dangane da laya waɗanda kuma suka zo domin yin magana akan laya ɗin waɗanda an gabatar da su wali qaulihi sallallahu alaihi wasallama kuma har wayo saboda magana annabi sallallahu alaihi wasallama da yake cewa inna ruqa wat tama'ima wat shirkun wal muradu bir ruqya al mamnu'a ar ruqa al majhula ita ce wadda ainihin muka magana akai wato ruqya wadda take ainihin al majhula aw ar ruqa allati fiha shirk ko kuma wadda take ainihin akwai shirka a ciki amma allati tajuzu farruqa ash-shar'iyya faqat wadda ta halatta ita ce ta shari'a wato wadda za a karanta ayoyin alqur'ani ko wasu abubuwa da suka tabbata na sunayen Allah da kaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda magana annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa la ba'sa bin ruqa ma lam takun shirka babu laifi da ruqa in dai babu shirka a ciki wali annahu sallallahu alaihi wa sallama raqa kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi rukuya wa rukiya kuma an yi mishi kamar yadda muka kawo aisha ta kan yi mishi mala'ika jibril kuma yakan yi mishi kuma ya baiwa sahabban shi halaccin su tasi'an abu na tara wanda shine na ƙarshe ya ce wa kazalika takunu hadhihi al-ashiya hakanan kuma waɗannan abubuwa su ma har wa yau za su iya kasancewa ainihin wato wasila lilittisali bin nisa idan mutum ya koma yana aikin ba da guru da laya jama'a to za ga wannan wata hanya ce ta rinka keɓewa da mata wal khalwa bihinna da kuma keɓewa da su inda yake kuma kowa ya ga barnar da wannan ta rinka haifarwa na aita zinace zinace da mata da barna dai iri iri wadda yake Allah kaɗai ya san al'amuran da suka faru da waɗanda ainihin suke faruwa a yanzu Allah madaukakin sarki ya kiyaye sai ce li'annan nisa tajzibuhunna hadhihi al-ashya aksar min ar-rijal saboda mata waɗannan abubuwan sun fi fusgar su fiye da yadda suke fusgar ainihin maza allah madaukakin sarki ya taimake mu to waɗannan jama'a su ne dai takaitattun bayanai waɗanda muka so ainihin mu kawo dangane da takhrijin wannan matsala wanda kuma ina ganin wannan takhriji ne shafi wanda ba mu taɓa zama mun samu mun tattauna shi ba wanda hasulin shi dai shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana duk abin da yake da alaka da laya. laya da guru da kambu da makamantansu sannan babu wani hadisi ingantacce ko ba ingantacce ba wanda ya zo yake magana dangane da ainihin wato eh, cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya halatta ɗin ku kiyaye eh, wannan yana daga cikin matsala mai muhimmanci babu hadisi ingantacce ko ba ingantacce ba daga annabi game da halatta laya ta alkur'ani dama inda aka samo fatoyi ne da maganganu waɗanda aka danganta su zuwa ga sahabbai da tabi'ai su kuma duk mun ji takhrijin su a baya cewa ba su tabbata ba waɗanda kuma suka tabbata mun ji cewa maganganu ma ba su da alaka da halacci ko rashin halacci suna da alaka da wasu nawahi ne na maganganun ilimi kawai Allah madaukakin sarki ya taimake mu a yanzu abin da nake gani tunda muna da dan sauran lokaci za mu yi kokarin mu shigar da wancan bayani din dangane da takhrijin hadisai na rubutu ɗin nan A rubutun sha da malam abubakar gumeka a cikin raddul azhan wanda yake ahalus sunna da yawa a najeriya tun da raddul azhan ya fito abin ya ruda su suna yawo suna cewa bai halatta a yi rubutun sha ba to ga kuma babban malami ya ainihin kawo cewa ya halatta to amma kamar yadda nake cewa an yi mishi tambaya a wani majalisi da aka zauna wanda aka gabatar da kasadin cewa to kana cewa ya halatta kai a matsayinka na babban malamin mu kuma muna yawo muna cewa bai halatta ba sai ce aje a tambayi malaman hadisi in abin ya tabbata to shi kenan abin duk da ya tabbata ko ya saba san ranka sai ka yi in ko bai tabbata ba ya ce to abin da bai tabbata ba kuma ba a aiki da shi ya ce ni na gani ne haka na kawo amma a binciki malaman hadisi to yayin da muka binciki malaman hadisin sai muka lallai malaman hadisin sun nuna cewa abin bai tabbata ba don haka insha Allahu ta'ala za mu ainihin tsaya mu karanta wannan yanzu da ikon Allah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 shine muka ɗauko abin kamar yadda muka faɗi a can baya ɗazu da muke magana dangane da laya muka ce duk inda aka ba da masdari a yi ƙoƙarin